وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون الله shine kaɗai wanda ya halicci dare don hutu ya halicce ni don neman abin da zai tsayar da rayuwa kuma ya halicci rana alamar yani da wata alamar dare kowanne cikin ranar da wata yana gudana a magudanarsa wato falakinsa wanda aka keɓe masa baya gocewa daga gare shi ko ya kauce.